bien comprendre kama wane ne yake muharin abun da ya kawo abin ya haddasa wannan rikicin ah c'est eux c'est la CDAO parce que les trois pays là ils ont beau chercher eh, sun nema a shirya sun nema a dake takunkumi sun nema a yi zan lafiya sun nema a yi kumi amma CDAO ta kiya tana shi tun yau da shekara eh, nawa mu muka yi magana eh, muka kwatanta ma mutane cewa sai da yawo wannan wannan tsarin da aka yi na cewa an kargama mata matsayi na cewa ta to gendarme mm. da ita sai da yawo da wani iyo eh, masu, zan mu zuwa ga kasashe eh. dangance da abin da ya shahi tsarin jagoranci da demokrasiya a cikin kasashenmu to tun lokacin da aka shi ai mutane sun fuskanci abu da yake da wuya a aiwatar da shi tunda wanda abin yake shahuwa yawanci su ne yake shahuwa su da magabata da suke haduwa. kenan duk lokacin da aka yi abin da ba daidai ba da ya shahi guda cikin su sai abin ya zama wani tashin hankali ya zama matsala amma in ya zama to ya shahi bukatun al'umma talakawa bayan Allah da aka jagoranci su abin bai zama masa matsala bai zama damuwa gare su to ai mun hodi ko eh lokacin da an kai aka ce demokrasi ake yi ko to in ana yin demokrasi lokacin da eh, al'ummar Niger a nan cikin kasar Niger eh, muna tafiya salim alun akan demokrasiyar mu al'ummar Nijar ta hango cewa e lalle tsarin nan a demokradiyance ya cancanta a yi da zai zamanto e a demokradiyance mu e a ba al'umma dama ta nuna kukanta in ta nuna kukanta kuma dole a saurari kukan jama'a ai masu abin da suke so sanda al'ummar Nijar e suka ce andebin naf wannan jagorancin da ake dangance da yadda suka hango ta yadda shugaba tanja mahmudu yake a wannan lokaci al'umma na son a dibi tsarin da zai bada a demokradiyance a yi jalalon da zai bashi dama ko ya yi wa'adi na uku ko kuma a yi jalalon da zai bada dama ya eh, ya ci gaba da ayyukan da aka soma eh, eh, aikukan jama'a ne kukan al'umma ne bukatar al'umma ne to miye demokrasi ba sauraron kukan jama'a ba ne demokrasi ba aiki da kuka jama'a ba sai aka wayi gari wa'anda suka suka saboda minahici ne da danniya aka ce a ai wa'adi in ya kare ya kare babu wani zancen a ce jama'a eh, su ce ga abin da suke so alhali ko kundin tsarin mulki ne muka aiki da shi a wannan lokaci a ilmance muka kwatanta cewa haki ne na 'yan kasa haki ne na al'ummar kasa duk lokacin da ta samu sabon tunani da sabon ra'ayi da sabon bukata shine aka ce ma da turanci les aspirations du peuple les nouvelles aspirations du peuple ai dole ne shugaban kasa na eh, ya saurari jama'a kuma wajibi ne ya hana shi abin da zai sa ya kawo wani tarnaki ga kokowa biya mu al'umma bukata a wannan lokaci sai aka wayi gari aka ce ai wannan babu zancen ai wani referendum ai a tambayar ra'ayin jama'a a bi hanyar da gaba da dama gurin da suke so a ci mashi suka ce ai ko alama allan baram ai akwai wani kuduri da an kai cewa da protocol additional na democracy ya bani gouvernance na CDAO inda eh, CDAO in su ne magabata shugabanni ba shawara ba an kai mu al'ummar kasashen mu su ne magabata suka ɗauki niyyar cewa za su yi wannan kuduri domin su yi abin da zai ba su dama Eh, eh, kariya zuwa ga demokrasiya da kuma eh, kyautata jagoranci na gari a cikin yankin siriyawa gaba ɗaya to an ka gari ta wannan magana na kula ma jagoranci yadda ake yin shi kaga sai yawo ta kula da wannan zancen ka taba gani inda sai yawo ana kuka talaka na ca ku tare ku tare gwamnati na yana na yana taka dokokin mu yana na yana cin zarafin mu yana na yana muna mugun jagoranci yana cin yana muna zalunci yana rashin adalci yana yana yana yana yin cin yana yin hanci da rashawa yana yana bara bara yana son rai yana son kai cikin tahiyar da bai dace ba a raba ɗaya biyu 'yan ƙasa duka ba a ɗauki kowa daidai wa daidai da kan kundin tsarin mulki yadda ya ayyana sai aka wayi gari suka ce ko ko alama wannan magana allan baram tunda ga wannan lokacin shi hanyar da tsarin da aka dauka na cewa mu yi abin da za mu mutunta arzikinmu kuma mu kanmu garkuwa mu yi kanmu kariya arzikinmu ya zan namu ne kuma in za mu hudda da kowa a yi gana ka ganawa kuma abin da zai zama to alheri ga talaka alheri ga al'umma da lokacin da shi tanje shugaban kasa ya ba da kanshi ya ce ya yarda da wagga shawara a dibi hanyar da za a yi a yi ta haka nan ya dauki aka ce to ai kundin tsari mulki ya ba da matakai mu ne mu da kanmu mun kai shawara ba wani ba na cewa in ana son wannan abin abi wannan bukata hanya guda ce a kowa da aka iya abi ita ce ai kundin tsarin mulki sabo wanda za a kai ma jama'a in al'umma ta ba da haɗin kai ta yarda ta amince to shikenan ana da sabon kundin tsarin mulki da zai bada dama wannan bukatar jama'a na ga an bada sabon wa'adi ko ko an yi jalalo a ce an tabbatar da shi komi ake so a yi shi da yarda jama'a da son jama'a da amincewar jama'a an ka zo an ka yi an ka zo aka kirkire hanyar da ta bamu dama aka yi referendum a nan Niger mutane aka samu kundin sabon kundin tsarin mulki waɗansu suka hau dokin naki suka game kai da kasashen eh, kasashen tuwa kasashen cuta suka ce ai allan baram abinda aka yi nijar bai yi ba dole sai an soke shi dole sai an an hana shi waɗansu ma suka sheka suka ta can suna cewa saboda su guyin su bai cika ba to sun yarda duk irin matakan za a ɗauka na kargaba ma ƙasar mu ma takunkumi da sauransu ma sun bada haɗin kai saboda matsalar eh, tsananin eh, gurin su ba zama su kaga iko su kuma waɗancan dama ai suna da wannan bukata su mutanen mutanen wannan eh, na kasashen waje da suke wanda suka tura mu sai da yawo ta sa tana yin abin da tunda ai shi ta canja da ya ce ya ba da haɗin kai a ɗauki matakan arzikinmu a yi gana ka ganawa ai wannan bai gyara su kuma mu hiddo man fetur ɗin. a wannan sabon launin da muke ciki bayan eh, china state da kuma gwamnatin rikon ƙwarya ta mali da burkina faso sun wuce daga wannan gungu na Eh, a matsayin su na masu shiri kan al'amuran yau da kullum kuna ga hakan ya dace yo wannan babu ai shine muka ce maka babu wata dubara wa mahi alawa da ta yi wannan tun da tun shaitun alif alif dubu biyu da goma tun zamanin da mun kai muka ce sai dawo wannan wajibi ne inda tana ci gaba da wannan tsari nata wanda ya zamanto a eh, kasashen tu kasashen tura suke sa su suke tusa musu ra'ayi suke sa su yi abin da suke so domin a mulguna mu al'umma a mulguna mu kasashen mu saboda wani dalilin da abin da bai gyara su in abun na gyara su lahiya ne ai kaga duk lokacin da an kai abun daga gyara su su ga tabi su ce abin yayi ba ka gani ba yanzu cikin tahiya da muke waka tahiya da muke yanzu ba ba an yi kudeta eh, gaban ba da yake gyara horon shi ai ta ta je tabi ta ce abin yayi yanzu ga nan eh, mi yake ce mishi watara watara da abin yake gyara horon shi ita ta taimaka ta yi abin da yasa aka ce wannan eh, wa'adi na uku shi na shi shi an ka kargama mishi rubawu yayi an kai ma alfa kwande dan saboda ai ma ai ma watara tara kariya da an kai mu alfa kwande an kai mu a tara kariya ya samu ya samu mazamni ai kaga sai an ka an ka kirkira eh, eh, matakan da aka dauka domin a soke wannan eh, matsayin alfa kwande tun da shi alfa kwande da shi da faransa ba su shiri ba ra'ayin su ba ɗaya ba dan shi suka kirkiro wanda ya zo ya musu kudeta yayi alfa kwande kudeta a can a can abun nan a can a can gine ai ka gani yadda aka yi hurshin musa ga kudetan gine ba ɗaya ba ne da abin da ya faru mali ko kuma ya faru burkina ko kuma ya faru nijar musamman yau kaga kenan a yau din nan da nijar da mali da burkina wajibi ne yau tun da allah ya samu gano kirkiri yau kowa ya amince an gano eh, sai da yawo cuta ce muwa ma da kanta zalunci ne ha'inci ne tunda matakan da suka dauka bayan Allah da ikon shi ya kawo dama a yi wannan eh, juyin mulki na 26 ga wata eh, juye na 2023 a nan Niger da ya zamanto abin alfahari wanda al'ummar Niger maza da mata birni da ƙauye sun ka tahi tsaye-tsayen daga sun ka cincirindo sun ka nuna yardarsu da ba da haɗin kai na cewa wannan abin da ya wakana ya yi kuma muna Allah godiya da ya kirkira muna hanya wadda ta ba da dama a zalumman da suke jagorancinmu da hankalin cuta da yaudara da zalunci Allah ya ba da sa a kirkira muna annabi musansu domin eh, mu samu mu ma a danne su a kame a musu wuya domin a yi wannan abin da ya wakana to kenan a yau din nan eh, wannan maganganun da suke faruwa Allah ne da kanshi kowa ya yi imani da wannan to da zuwa Arzika, jiya eh, ministocin harkokin wajen sai da yawo sun zauna sun yi taro sun tattauna kan wannan batu na kucewar Mali da Nijar da kuma Burkina Faso to sai dai daga misali shugaban kasar na eh, wannan Benin na Patrice Talon ya yi magana cewa bai kamata ba su wuce daga wannan gungun su zo a ya yi fa'ida ni za ku ce wannan magana abin da nake da ina faɗa maka tunana maka ne nake yi don wanda ga sauraron ka shiga ne inda muka wuto kuma ina za'a yanzu da Allah ya kama su na ce maka Allah ne yake na yana kama su tunda al'ummar Nijar maza da mata mu mun yi imani ba mu da bindigogi irin nasu amma muna da bindigogi sun kai nasu tunda muna da Allah kuma mun yarda da Allah mun iya karatu mun iya addu'a mun san abin da aka iya yi domin ka kai kukanka gaban Allah in an zalunce ka Allah na maka magani mun ka a yanayi masu wannan abin da ka sa su kuka muna ci gaba da yi kuma a ci gaba da yi alƙunutu kowa ya bada kanshi ai ta yi saboda su san suna sun taba inda ba a tabawa sun taba kasar da kasar da ba a tabawa sun zalunci al'ummar da ba a zalunta kenan mutane su fa'inci wannan tafiya yau ka gani 'yan najeriya suke kuka su suke da suna ƙara abin da ya faru yan bene su suke da suna kuka suna ƙara abin da ya wakana akan matakan da an ka ɗauka zuwa ga ƙasar mu ana tsammanin eh, wuta ta tashi makera sai ta tashi masaka yau kowa ya gani ba yan nijar bane anan suna kuka kamar yadda ake kuka najeriya ko ake kuka bene to kuma yanzu wanga taron da suka yi na kumya taron kumya da shugaban eh, ministoci da suka hadu da shugaban minista insu na najeriya wannan eh, wannan tugga wannan tuggan insha Allah sai ya koma tun sai ya koma tukkuwa sai ya koma tukkuwa da kanshi ya komo ne yana roƙon Niger yana roƙon al'ummar Niger yana roƙon talakawan Niger su bada haɗin kai a yi masa sauki <coughs> bisa kan matakan da suka ɗauka zamanin da sun kai tsammanin suna da ƙarfin su zo su mallake Niger su ci da samun Niger su ci da samun talaka Niger su aza muna ƙaƙaba sun aza in sun yi wannan duk zai samu mu hwasa mu koma mu koma baya to yanzu wannan reunion tasu da suka yi jiya sun yi rainon ce rainon ɗin kumya ce tunda suna cewa a ah, bai kamata ba mu yi ta mu jaye bai kamata mu koma daura ba dama mu abin da ya samu ka ce mun jaye ai dan mun samu labarin cikakke wanda an da suka so su kirkira su musamman su eh, shi wannan shugaban najeriya da shugaban cote wanda an ka su a faransa domin a yi dubarun da za a cewa an sa yawo ta sa wata rajejeniya tsakaninta da nato nato wannan eh, haɗin gwiwan na ƙasar turawa masu yaƙi da mutane su ce su kama musu domin yaƙi da ta'addanci a cikin yankin sai da e-, ecowas sai aka wayi gari allah ya ba mu sa'a muka samu labarin niyyar su in aka yi wannan din watan daga nan na kamar an ba turawa damar su kawo hari ga niger su kawo hari ga mali su kawo hari ga burkina eh, domin su ce aiki nan ta'addanci ne ake ana yi a niger an kama shugaban kasa an yi mace an eh, kidnapping kenan za su kawo hari zuwa ga niger da talakawan niger da suka ba da haɗin kai da goyon baya ga waɗanga za da su ba su yarda da su ba to wannan ne allah da iko shi ba mu sa mun ka samu labari da gaugawa mu suka ba da haɗin kai aka ce to mu huta ba sai muna cikin sai da yawo bane za ku muna wani hukunci eh, ko za ku ɗauka wani matakai wanda zai zai shaho mu ko za a yi wani abin da zai zamanto zai iya shaho kasashen mu to Allah da iko shi ba mu wannan sa'a kaji hawarin abin da ya sa a cikin matakai da hikima aka ɗauki niyyar cewa an huta an huta da siriyawo mun hana kanmu eh, zama karkashin kungiya ta zalunci kungiyar minahici kungiyar yaudara wanda ta hana kanta bin dokokin kanta da kanta ta zamanto kungiyar yaudara kungiyar zalunci kungiyar son kai kungiyar son rai kungiyar kuma bauta to kaga tun da wannan ya faru ga rainon da suka yi rainon din banza ce yanzu shi wanga talon taron shugaban ƙasar benin da yake magana lalle sai mu gode ma allah da ikon shi da ya ka lokacin da talon ya gane duk abin da ya faru zalunci ne ha'inci ne wauta ce yaudara ce yake gani ya kamata a komo a maido bal a a maido balo kasa a diba a yi nazari a gani abin da ya kamata eske waɗanda ƙungiyoyin da aka kafa musamman sai yawo domin kyautata tattalin arziki cikin ƙasashenmu domin taimaka ma al'ummar ƙasashenmu duka yanzu ya kamata mu ci gaba da wannan umfani da wannan protocol additional da yake zancen demokrasi da bani governance tun da gashi mun kasa umarni da shi mun kasa adalci akan aiwatar da shi mun kasa adalci akan aiki da shi tun da waɗansu su yi laihi ba a kulawa waɗansu ɗan laihin su kaɗan ne amma ai masu hukunci kamar yadda an kai ma Niger and 2010 zamanin Tanja da yanzu yadda aka yi ma Niger yau dinga and 2024 zamanin Chani an ce an mai da kamar laihi ne a yi kudeta Nijar kamar wato ba a taba kudeta Nijar ba ko kudetan Nijar ba a taba yi eh, eh, eh, a ɗauki matakai a ce a yi fini in talakawa yau wata bakwai wata bakwai da an ka kaka ba muna takunkumi an ka amshe kuɗin mu an ka danne can aka hana muna unhwani da kuɗaɗen mu ba mu yi unhwani da su mu biya abin da muke so dangance da sana'a da muke da mutane an an kai bisa ba kuma bisa gaskiya ba ba bisa bisa bisa cuta bisa yaudara to ka ji abin da ya gano duk waɗannan maganganun talon ya kawo su shi da kanshi yanzu ya gane cewa tun da haka abin ya faru eske bai kamata ba a komo a ce wannan abubuwan nan a hudda shi ki zaman to sai da yawo ta komo eh, kungiya ta tattalin arziki da hudda na yadda za mu iya shiryawa tsakanin mu mu kama mu juna mu tattalin arzikin mu amma magana siyasa magana siyasa magana tsarin siyasa duk abin da zai shahuwa kasashe eh, eh, a bar mu kowace kasa da al'umma ta ta dauki matakan kanta ta gyara kamar yanzu nan Niger ai mu ne aka ce mun zabi shugaba Bazum to mun zabi shugaba Bazum shugaba Bazum kuma yanzu ya mu zo mun gano ya zalunce mu ya cuce mu jagorancinsu da, da an kai yau shekara goma sha uku da an gaba su amanar kasa sun zo sun cuci al'umma sun yi abubuwa da yawa na, yaudara an ɗauko bashi an kaga ba ma al'umma talakawa kuma bashin gaba a ga albarkar shi ba ba a ga unhwanin shi ba ba ga inda an kai aiki da shi ba amma mutane sun arzatar da kansu sun koma su da kansu sun koma biliyoniya sun koma biliyoniya al'umma suna kuka talakawa na wahala kuma a ce muna nan da bashin da sai mun biya kuma bashin ga wanda suka ɗauko shi su suka ɗauko shi don biya biyan bukatunsu kuma aka wayi gari yanzu shi ya gane kai da yan ta'adda ya ce ba shi da wani abu kai sai yan ta'adda kuma ya bada haɗin kai a ɗauko dakarun ƙasar faransa bisa an kowo su daga mali a kawo su na nijar a zuba mana su su ci gaba da samu na rikici da fitina kamar yadda sun kai a ƙasar mali shekara goma sun rikita ƙasashe sun gama mutane wada sun kakaba eh, mutane rikicin ta'addanci suke kawo bindigogi da motoci da kudade suna ba talakawa suna gama su hada mu ta cin gaba muna cin kanmu muna faɗa su ko suna son eh, eh, eh, su ta ci su ta muna sata suna yaudaran mu suna kwasa arzikin mu wanda ba mu iya sanin ma ana rana yi kamar yadda yanzu tinubu tinubu a zalimin jagora yana yana so ya cuci al'ummar najeriya ya ba da haɗin kai a ce wai turawan faransa a maido su dakarun faransa nan cikin yankin najeriya kuma bai ga inda za a kansu yankin najeriya ba sai arewa sai yankin arewa nan za a kawo su a zubda su wato abin da abin da suka nema yau da shekara wajen arba'in ko ta hamsin a baya da aka yi yakin basasa yau kenan eh, abin da ba samu ba wannan zamani yau tinubu ne yake son ya ba ya ba horon shi wannan dama a raba kasar a raba kasar Najeriya a cuci al'ummar arewan Najeriya a yi zaluncin arewan Najeriya da eh, saboda shi ana shi gani abin da ya shayi mutanen arewa da mutanen Niger bai damu da shi ba bai bai kula ba to Allah ubangiji ya azamu bisa kansu Allah ya Allah ya azamu bisan su Allah Allah ya hidda mun hakkin mu akan akan duk wani minkiri wani azalimi na ciki ko na waje wanda yake yarda a gama kai da shi domin a tuci al'umma kasashen mu amin sun mun gode ku